radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 illallah jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin da suka da shirin nan na mu koma noma sa akwai shirin nan na lafiya sai da kula su ne dai abin da za a saurare da Allah makafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyu ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyar ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Satumban shekara ta 1945 kasar Vietnam ta samu 'yancin kanta kuma wannan rana tana a matsayin ranar ƙasa a vietnam a tsakiyar karni na goma sha tara miladiya faransa ta mamaye vietnam amma a lokacin yakin duniya na biyu a shekara ta 1940 faransa ta sha kashi a hannun jamus wannan ya sanya japan ta yi amfani da wannan damar ta mamaye vietnam amma shekara ta 1945 da japan ta miƙa wuya a ƙarshen yakin duniya na biyu 'yan gwagwarmaya a ƙarƙashin jagorancin hu chi sun kwace iko da ƙasar tare da shelanta samun 'yancin kai bayan 'yan watanni an zaɓi hu chi minh a matsayin shugaban ƙasar a shekara ta 1946 faransa ta sake kaddamar da hari a kan vietnam kafin daga bisani amurka ma ta shiga yakin amma sakamakon tsayin daka wanda 'yan gwagwarmaya na al'ummar ƙasar vietnam suka yi da mulkin mallaka a shekara ta 1954 faransa ta fice yayin da ita ma amurka ta fice a shekara ta 1975 vietnam da tana fadin ƙasa kilomita murabba'i 329,566 kuma tana makwabtaka da ƙasashen laos china da kuma cambodia masu ware kukun san cewa shekaru 157 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan satumba shekarar ta 1865 william hamilton wani masanin ilimin lissafi da kuma kimiyyar lissafi daga ireland ya rasu an haife shi a shekara ta 1805 a kasar ireland ya kuma nuna baiwa wadda yake da ita da kaifin hikima da fahimta tun yana karami ya fara karatu a wata makaranta ta addinin kirista a mahaifarsa yana ɗan shekaru goma sha uku da haihuwa ya iya magana da harsuna da dama bayan kammala karatu kuma ya fara bincike a fagen ilimin taurari da kuma kimiyyar lissafi inda ya kawo gagarumin ci gaba a cikin ilimin sanin taurari sannan kuma ya gano wasu ka'idoji na ilimin kimiyyar lissafi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 To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta mika mahangarta a rubuce akan amsoshin Amurka dangane da daftarin ƙungiyar tarayyar Turai kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya. Hukumar UNESCO ta ce yara kimanin miliyan 244 ne a duniya ba sa zuwa makaranta. mayakan ƙungiyar boko haram sun kashe masunta a yankin tafkin chadi yanzu kuma ga labaran da ke da iran ta gabatar da ra'ayoyinta akan martanin amurka ga daftarin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar akan farfaɗo da rijijinin nukiliya ta shekara ta 2015 kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din nasir ani shi ne bayyana hakan a birnin tehran inda ce iran ɗin ta bayar da ra'ayinta akan martanin da amurkan ta bayar akan daftarin ƙudurin tarayyar turai wanda ke nufin farfado da jirgin nukiliya da aka cimma tare da iran din a shekara ta 2015 ya ce bayan samun martani daga amurka taukar kwararru ta jamhuriyar musulunci ta iran ta yi nazari sosai akan batun kuma an tattara martanin baki daya domin yin dubi a kansa kuma an bayar da gamsashe ansa wanda coordinator iran da ke shiga tsakani a tattaunawar nukiliya ya gabatar in ji kan'ani ya kara da cewa martanin da iran din ta bayar yana tattare da abubuwa ingantattu waɗanda za su taimaka wajen kammala shawarwarin majalisar ɗinkin duniya ta koka game da yadda adadin yara waɗanda suka daina zuwa makaranta a duniya yake karuwa inda ta ce yanzu adadin ya kai yara miliyan 244 inda ƙasashen indiya najeriya da pakistan suke kan gaba a wani rahoto da hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ce babban abin tashin hankalin shine yadda adadin yaran da ba su zuwa makaranta ɗin yake ci gaba da karuwa a kowane lokaci hukumar ta unesco ta ce matsalar tana ƙara girma ne kuma abin akwai ban tsoro musamman ma da a nahiyar afirka inda najeriya take da yara sama da miliyan ashirin da ba sa zuwa makaranta ko kuma sun daina zuwa sakamakon abubuwa da dama da suke faruwa a kasar na rashin tsaro da kuma tashashen hankula kamar da kuma su daga cikin kasashen suka biyo ban najeriya din da suka hada da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda take da yara kimanin miliyan biyar sai kuma kasar kenya wadda yara kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ba sa zuwa makaranta to amma duk da haka hukumar ta unesco ta ce matsalar da ake samu a lokutan baya ta fifita yara maza akan mata wajen fannin zuwa makaranta ya ragu matuƙa a ƙasashen duniya musamman ma dai idan aka kwatanta da alƙalaman da aka samu a shekarun baya inda yanzu alƙalaman sun ragu da kimanin kashi tara cikin ɗari. To jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. kwanaki uku bayan da tsohon shugaban tarayyar najeriya olusegun obasanjo ya bayyana cewa baya goyon bayan ko ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasa a najeriya din a zaben shekara ta 2023 shi ma takwaransa goodluck abel jonathan ya ce kowa tasa ta fishe shi ba zai goyi bayan ko ɗaya daga cikin 'yan takarar ba jonathan ya bayyana hakan ne dai a birnin abuja a wani taro na taya babban limamin kirista matthew hassan kuka murna cika shekaru saba'in da haihuwa a wurin taron an kuma kaddamar da gidauniyar gina cibiyar nazarin nagartacciyar gwamnati ta hassan kuka janatan ya bayyana matsayarsa kwanaki biyu bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc bola tinubu ya kai masa ziyara a gidansa da yake birnin abuja 'yan ta'adda na ƙungiyar boko haram sun kai hari akan masunta a niger inda suka yi awon gaba da wasu tare da kashe wasu daga cikinsu a yankin tafkin chadi kamar yadda wata majiya ta tabbatar da hakan 'yan ta'addan sun kashe masunta da dama a yankin difa a ranar lahadi zuwa litinin inda suka gabata inda suka yi wa wasu yankan rago tare da yin garkuwa da wasu saboda rashin bin umarnin da suka basu a yankin kamar yadda masuntan suka shida wa kamfanin dillancin labaran kasar faransa to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne a ƙasar masar dangane da ƙalubale da ƙananan manoma suke fuskanta a wannan ƙasa bisa dalilai da dama da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to ƙasar masar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da albarkar ƙasar noma saboda ruwan kogin maliya da ya ratsa ta cikinta ya kuma yi rasa a cikin ƙauyuka da saƙo-saƙo na garuruwa da birane wannan ya ba da dama da noma ya zama ɗaya daga cikin muhimman sana'o'in wannan ƙasa tun da wuri ƙananan manoma a ƙasa ta masar suna taka gagarumar rawa wajen samarwa da mutanen kasar su miliyan 300 abinci sai dai sauyin yanayi da kuma wasu matsaloli da dama sannan da kalubalen da ke gaban su kansu kananan manoman musamman ma a wannan lokaci da ya hada da ɗimbin bashin da yake kansu da kuma gajiyawa wajen biyansa sun ci dununsu uwa uba idan ƙananan manoman suka kai abin da suka noma kasuwa to ba su iya sayar da shi kamar yadda suke faɗa kafar watsa labaru ta africa today ta nakalto wani manomi a ƙasar mai suna zakariya abdul wanda yake bayyana cewa ƙananan manoma suna cikin matsananciyar wahala a wannan lokaci a masar domin ba su iya saye ko sayar da wani abu yanzu suna tanan ma da za su biya kudaden hayar gonakinsu ne da kuma yadda za su sayi abinci da kuma yadda za su ci su sha kamar yadda ya bayyana matsalar da ake fuskanta wajen zuba hannun jari a harkar noma da rashin ingantattun hanyoyin tallata abin da aka noma hakanan rashin ingantattun kayan aiki sun haifar da gagarumar tazara tsakanin amfanin gonar da ake kaiwa kasuwa domin a sayar da kuma masu zuwa suke nuna buƙatar sayan wannan amfanin gonar kuma annobar corona da ta sannan da yakin ƙasar ukraine sun jefa ƙananan manomar ƙasar ta masar cikin halin ƙaƙanukai ta yadda ba za su iya biyan kuɗin ruwan noman lambu da kuɗin magungunan kashe ƙwari ba wani manomi mai suna muhammad ya bayyana cewa wasu daga cikin manoman sun yi watsi ma da gonakinsu ba su sayar da gonakin ba kuma ba su bayar da su haya ba amma sun ƙaurace musu baki ɗaya saboda lamarin ya fi ƙarfinsu ko kaɗan sun daina cin muryar harkar noma kuma babu wata riba da suke ganin cewa suna samu daga noman to a ƙasan masar dai ɗaya daga cin ƙalubale mafi girman manoma shine rashin ƙungiya guda ɗaya da ta haɗa manoma za ta rika wato jin kokensu da kuma yin aiki tare a tsakanin manoma ɗin saboda a warware matsalolin da suke fuskanta ko kuma ta zama mai shiga tsakaninsu da mahukunta. a halin yanzu dai ƙasar masar tana fuskantar matsala abinci saboda baya ga wannan halin da ƙananan manoma suke ciki kamar yadda muka ambata to da akwai kamfar wasu kayan abincin musamman alkama da take shigowa da ita daga waje daga ƙasashen rasha da ukraine a kwanakin baya shugaban ƙasar ta masar abdulfatah asisi ya bayyana cewa suna da alkamar da za a iya amfani da ita ne a ƙasar cikin watanni uku kaɗai shi ko alkama tana ɗaya daga cikin abinci na tushe da ake amfani da shi a wannan ƙasar ba wai kawai biredi ba da kowa ke amfani da shi matsalar annobar da ta gabata ta sake wato buɗe hanyar jefa manoma cikin matsaloli sannan kuma a yanzu batun rikicin ƙasar ukraine ya shigo ciki har ila yau a ɗaya gefen masa tana fuskantar matsala dangane da madatsar wannan da ƙasar habasha ta gina wacce take barazana na rage adadin ruwan da yake kwararowa daga can ƙasar ta habasha ya shigo cikin masar. to da fatan za a kawo ƙarshen waɗannan matsalolin waɗanda mafi yawancinsu ƙirƙira ce ta bil'adama kafin mu karkare ban kwana da kuma na ga ta kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar farfadiya ko kuma epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila ku suka je shirin a yau na dorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan cutar nan ta farfadiya kamar da masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cewa cuta ce da ke shafar kwakwalwar mutum ta da wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa masana sha'anin kiwon lafiya dai sun ce waɗanda suka jahilci cutar na danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki To a ci gaba da tattaunawar da muka faru a shirin wanda ya gabata tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya To a yau dakta zai dora mana ne kan cewa yana da mahimmanci idan mutum ya samu haɗari a ka ya je asibiti domin yin bincike. Mutum ya haɗari ya kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in aibuta ya asidan ya buga kai ya daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumbura kwakwalwa don daga kumburin kwakwalwa zai yi kuɗa mutum da ya ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura zai iya zai iya kumburin zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu so likita wani ya zo za ga wani lokaci ya bada magani a ta fitsari saboda a rage yawan ruwan jiki har da ruwan da ke kwakwalwa kada ko wani ta kumbura ta rasa alawus in ya rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa ga baki gina akan ba da wasu nau'in maguna masu suna steroid da da suke rage kumburin kwakwalwa wannan duka saboda kar uwa da samu raunin da har zai kai da tabon babba wanda daga baya masa fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman a buga kai saboda hana yiwuwar farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duka suke shafa kwakwalwa misali shawaran yara jarirai karami karkarana na haife su shi ma ya kan ɓata kwakwalwa zai yi ya sa yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani ma haka kamar yana yawan fatuwa kamar ah, kamar fadiya kamar wanda suka samu connector kenan zai ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa duk abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan ke nan malam. to dukta waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya. eh akwai hanya da ake na bada magunguna don hana tashin shi domin ah, sharrin yawan tashin farfadiya shi ne zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga ƙara duk lokacin da mutum ya samu attack wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kudi, babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ya tafi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da ke cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za ga cewa kwakwalwa suna rage ingancin ta mutum da yake yawan samun farfadiya a kai a kai yana tashi sai ga wata mantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata rana ma ga mutum ne da girman sa ya sai ka fara kashi a wando ka ga ko biye ba za a ba wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga ai mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iska ya taimaka wa wannan shi ta kake ta lalacewa a gurguje to wannan tsaye daga cikin manyan matsalolin farfadiya kenan to amma ana ba da ya hana shi tashi suna san da yawa nan kana suna wani likitoci suna mara magungunan saboda kai tashi saboda kar ma in yawa da rashin rai ko da ba su ya warke ba da ya dadi shan magani shan maganin da hana shi tashi riba sai wurin hana farfadiyan da kusar da basirar mutum ya zama cewa babban sai ko bisa almar in mutum ya har zai sha maganin farfadiyan da tashi ba zai gina sana'a ya kyau a sai ba a so mutum ya sana'a kamar tuki ko leburanci yau zama ce zama mai sun magini ya dinga hawa sama yana domin yin abin ya same shi yana sama zai faru ko yana aiki wurin wani abuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan makera ko ka bai farfaɗiya ne kamata ya je wurin ba amma in dai zai yi yawan aiki kamar ya dinka takalmi da sauran kuma za a iya da su ba da ake da magani da kuma da amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma sababbi a duniya akwai na bayan deep brain stimulation da ake sa waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin fasiyan wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi dan da kamar a ne maka idan ne ba su yawa saboda hadarin wannan operation na kwakwalwa da kuma rashin tabbas a kan ko za a samu amfani ko abu zai da dagulewa to akwai na aiki wanda aka cewa ba za a je a samu saman shirin kuma a sa waya yadda zai tushe aikin uwa ta wani bangaren da farfaɗi ke tsomowa ya ya haɗu ya danna hankali kuma ya sa ginsike ta gindiga wannan kenan malam. wato dai dokta babu batun warka kwata-kwata daga ita wannan cutar. gaskiya zai wahala sai dai kuma in aka yi dace misali da kwakwalwa ne aka gano abin aka gano abin da wuri to aka yi maganin da in aka yi dace wani dace wannan sai ga ya dibe kwata-kwata ko an zo an cinye maganin daga baya ga abin bai shi ba. amma ba kowa ne zaka mafi yawancin mutane in sun fara samun wannan matsalar to mutuka raba ne sai dai kuma a yi kokarin rashin tashin shi wani zai shekaru ba ka tafi tashi ba kuma zai zauna da hankalin shi da zai iya sana'a ya lura da kai har ya dauki nauyin waɗansu ma a wannan kenan bala. dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar larurar za ta taso masa. ya eh, to kafin yi magana kan matakan da farfa ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai zuwa wani nau'in ah, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sani wani nau'in warin abu kamar ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankali shi ya bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani hannun ya shiga cikin wani shago ya je ta ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ga in ba a yi la'akari cewa da larura ba sai ce ma tsara ne ba amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai ke cewa ya sha samun farfadiya yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran zai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan matsayi to kaga yanzu da tsautsayin ya ne faɗo za a ji na rauni a da sauƙi su shi shi tsayin wannan farfadiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san da yake ba akwai wani wanda yanzu akwai nau'i daban na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai dauka shi na farko ne zai likita na biyu shi da ya yadda yake ji kafin farfadi ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi wani ma ana jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne kashi to wani ya san haka sai a koya ma kuma yadda zai dinga samun biya kwanta yawa ya fita daga wurin hadarin yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfaɗin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa yawa gara a ce yana kwance ya ta girgida girgida ya ci da bakin har ya zama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwa ya faɗa wani mummunan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titi da wani mota za ta iya markaɗin shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza banza daga wurin da yake da hadari ya samu ya kwanta a wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya dan waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu hadari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da malam. to masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to don zamu karkari sai Allah kuma can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya